الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا shida ga watan ko ashirin da biyu ga watan zulqa'ada shekara ta 1436 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da shida ga watan tara shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 69 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha li Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan hadisi da yake magana akan annabi sallallahu alaihi sallama ya shigar da wani mutum cikin kabari shi da kansa sannan kuma aka haskaka aka sa wuta a wannan kabarin saboda duhu aka haskaka aka gani malam albani allah masa rahama ya kawo wannan hadisi ne don ya nuna mana halaccin idan larura ta kama za a binne mutum da daddare za a iya binne shi an buƙaci a hura wuta za a iya yi ba laifi to ƙarshe hadisi ne dai hasan kamar yadda ibn maja da turmizi suka rawaito shi to a can ƙasashe ce hadisi yana da shahid daga riwayar jabiru dan abdullahi allah kara masa yadda wanda abu dawud da imamul hakim da imamul baihaqi suka fitar da shi yace imamul hakim ya yace sahihun ala shart muslim wa zahabi wa zada alaihi man nawawi imamul nawawi ya kara dan haskaka hadisin da kuma bayani akan ingancinsa yace a cikin littafinsa al-majmu rawahu abu dawud bi isnadin ala shart al-bukhari wa muslim abu dawud ya rawaito hadisin amma a sharadin buhari da muslim to shine albani yake cewa wa kullu zalika khata duka wannan maganganun kuskure ne ba daidai bane kuma wannan ita ce amana ta ilimi yayin da wani malami cikin malamai ya yi bayani aka samu kuskure to a yi bayanin kuskuren don mutane su fahimta saboda shi addini ana so a gina mutane ne akan daidai ba wai a dora su akan kuskure ba duk da matsayi na imamun nawawi da darajarsa zai iya yin kuskure a manhaji na ahli sunna wal jama'a ko mun girman malami da matsayinsa da sa bai wuce ya yi kuskure ba saboda annabi sallallahu yana cewa kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun duk wani dan adam da ka sani yana iya kuskure amma mafi alheri a cikin yan adam masu kuskure su ne waɗanda idan sun yi kuskuren sai suke tuba yace yadda abin yake fa inna madara isnadihi ala muhammad bin muslim taifi makewayar hadisin gaba ɗaya tana tikewa ne akan wani mutum mai suna muhammad bin muslim a taifi al-makki yace wa huwa wa in kana thiqatan fi nafsihi da cewa shi wannan mutumi wato siqatan fi nafsihi amintacce ne akan kansa shi a taifi al-makki kana da'ifan fi hibzihi amma kuma yana da rauni a haddatasa yace saboda haka ne ma walidhalika lam yahtajja ash-shaykhan bihi kisa da bukhari da muslim ba su kafa hujja da shi ba ma'ana ba su amfani ko su kafa hujja da riwayarsa wa inna ma rawa lahu al-bukhari ta'liqan imam al-bukhari kadai ya ruwaito riwayar wannan mutum ne a matsayin ta'liq mu'allaq an ce ana nufin mu'allaq ma awwalul isnadi minhu yuhzafu walau ila akhirih mu'allaqu hadisin da aka share wato isnadinsa a faɗe shi babu isnadi shine mu'allaq to bukhari yakan kawo mu'allaqat a cikin sahihinsa akwai ingantattu akwai masu rauni wa muslim istishhadan imam muslim ya yi istishhadi da shi kafa shaida wa min al-ajaibi anna al-hakim wa dhahabi ala ilmin bi ba'd hadha ko bi ba'd hadha albani yace abun mamaki da imamu zahabi da imamu al-hakim duk da darajar su suna sanu da wannan wani bangare na abin da na faɗa amma yace faqad zakara al-mizzi anna at-ta'ifiyya hadha laisa له في في illa الا wahid imam امام yana cewa wannan mutumin muhammad bin muslim ta'ifi da muke magana cewa ba shi da wani hadisi ko kwaya daya a cikin muslim sai hadisi daya bai da wani hadisi sai kwaya daya قال الحافظ ابن حجر وهو متابعة عنده حافظ ابن حجر a ما متابعة ني أباب المتابعة كاوشي دان كرفة فونا حديثي باشيني asali ba. kama nassa alaihi al-hakim kama yadda hakim ya nasanta Allah ya masa wa kadhalika sarraha a zahabi fi tarjama ciki al-mizan haka imam zahabi yayi bayani dalla dalla a tarjama wannan mutumi a cikin mizanul i'tidal fi naqd ar-rijal anna musliman rawa mutaba'atan cewa imam muslim yayi riwaya ga wannan muhammad محمد بن مسلم الطائفي أما متابعة وله شاهد آخر من hadisi a ذر nahwahu yana da wani shaida din kuma a daga riwayar abizar. to da dai wannan cikatan karatun da ya gabata ne yau za mu dora akan sabo yace cikatan wannan akhrajahu al-hakim bi sanadin fihi rajul lam yusam hakim ne ya fitar da shi da isnadi akwai wani mutumin da ba ambaci sunan shi ba wa baqiyatu rijali thiqat sauran mazajen kuma amintattu ne yau magana da za mu dora ta 93 magana akan tonon kabari albani ya ce wajibi ne wa yajibu i'maqu alqabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu wa fi hadithan wajibi ne ya ku yan uwa musulmi masu tonon kabari ayi kabari ya yi zurfi a kula da wannan gabar ku ji ba ce aka yi wajibi ne ya yi zurfi ba wai a zo a shace a dan kwarfaci kasa kawai a zo a ɗan ɗora mutum a bishi da tukwane ba ya yi zurfi ana son kabari ya yi zurfi ba irin yadda galiban yanzu muke tono ba kamar mutum kamar koro shi aka yi ba daidai ba ne sannan wa tausi'uhu a yalwata shi a faɗaɗa shi abu na uku wa tahsinuhu a kyautata shi Hassan, ihsan tahsin kyautatawa kar a yi matsatsi sannan kuma kada a yi marar zurfi sannan kuma kada a bashi haka ba a gyara shi ba a tsabtace shi a gyara shi kansa kabar saboda za a kai makwanci ne na ɗaya daga cikin 'yan uwanmu da lokacin sayayya riga mu gidan gaskiya so yana da kyau yana daga cikin mutunta mamaci yana daga cikin ta mamaci kimanta mamaci a kyautata makwancinsa kada a yi kawai don a yi a gama maza maza a turbuɗe shi a je abu ne wannan ba daidai ba ne kuskure akwai hadisai guda biyu na ɗaya daga hisham ibn amir kala Lamma, yau yawmu يوم Usiba, man Usiba min al المسلمين وأصاب الناس جراحات فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفر علينا لكل إنسان شديد فكيف تأمرنا فقال افروا ووسوا وأوسئوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاث في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا قال فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد وابن ماجه مختصرا والسياق للنسائي وزيادات كلها له في رواية وكذا عند أحمد دون الأولى ولأبي داود والبيهقي الثالثة وللترمذي وابن ماجه والبيهقي الرابعة وللترمذي الخامسة وقال حديث حسن صحيح albani ya ce don goyon bayan wannan ra'ayi da wannan bayani na cewa a zurfafa kabari kada a yi ƙabari a matsayin uwana a yi shi da zurfi me hikimar yin kabari da zurfi ko mun dadewa ko ruwa ko ba ka bane yau da gobe ba zai sa ka ga jikin mutum ya bayyana ba saboda an tona ya yi zurfi an sa shi can kenan ba laifi ba ne in an yi tono mai tsawo amma yanzu za ga wani kabarin malam gwiwa kama ba za ta haɗe ba yafal yafal shafal shafal haka ake kankara kasa kawai a ɗan tsaga a ɗora mutum wanda wannan ba daidai ba ne khilafu sunna akwai kabarin da za a zo a ɗauki mutum saboda zai kuncin da ke ciki za ka ga wallahi aka sa mutum kan kan kan kaf ake sa shi in ya shiga ya matse jikinsa ƙasar ta matse shi shi ma wannan ba daidai ba ne shi sa wasu zagan an sa su din wai sai a ce a dan fita a dan kankare shi ku yi shi a yalwace mana a yi shi a yalwace a yi shi a wadace sannan kuma a kyautata shi kada a yi shi bayi da kyau kada a yi ba a gyara shi ba ranar uhud hisham ibn amir yake cewa usiba man usiba min muslimin an samu wanda aka samu da rauni an jimma musulmi rauni da yawa mutane sun samu jirahat wato sun jijji ciwuka a uhud an wahala sai sabai suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhafru alaina li kulli insanin shadid nan rami ko gina kabari a mu kowane mutum da ya cikin waɗannan mutane saba'in da wani abu da aka kashe a Uhud zai mana wahala kwarai irin wato an kashe mutane da yawa sai suke ganin a ce kowane ɗaya sai sun taunan masa gabari suka ce gaskiya akwai wahala shadid fa kaifa ta'muruna yaya zaka umarce mu me mu yi manzo ya ce ihfiru wa ausi'u ku yi tonon ku yalwata shine ausi'u daga tausi'a ne a buɗe abu ku yi tono ku fadada kaga umarnin annabi ne idan an zo tona kabari a yi shi ne da yalwa wa amiku ku zurfafa shi shine zurfi kaga shi annabi ya ce a yi tonan kabari ya yayi mai yayi zurfi wa ahsinu ku kyautata kabarin kai ya zama kawai dan mutum ya zama mushe ne ko ya mutu kawai a maza maza a tura shi kawai a share kasar ciki in wani guri bai yi daidai ba a kyautata shi ko ba haka ba saboda a mutunta wanda za a ajiye wataƙila babanka ne wataƙila baban wani ne wataƙila mahaifiyarka ne watakila mahaifiyar wani ne kuma tun da mu yanzu ya bar duniya ya bar gidansa mai kyau hala ya bar ɗakinsa yalwatacce ya bar falansa ƙato ko falikansa ma wani falansa ba ɗaya bane ba shi kadai kuma na san shi kadai wurin zamansa inda yake zama ba wanda yake zama yalwatacciyar kujera iya ganinka kuma haka bane ga ɗakinsa na hutu ga ɗakinsa na bacci ga wanda in ya fito zai karya a nan yake karyawa ga wanda in ya dawo da rana in dawowar rana ya yi ga can inda yake zama in dare ya yi kafin ya shiga kwanciya akwai falon da yake zama idan ya yi baƙi abokanansa ne ga inda yake kai su in gama garin mutanen unguwa ne ga inda ake zuba su idan yan uwansa mata ne suka zo inda zai gana su danginsa mata akwai inda aka ware musu akwai inda yake zama da matansa kai ko wani kowace mace akwai falon da yake zama da ita saboda wadata alhamdulillah alhamdulillah Allah ya daɗa yalwata mana ka sa annabi ya ce yana daga cikin ni'ima ni'imar duniya abu guda uku ne dai maganar lahira muke yi ba duniya ba ya ce a addar gida alwasi yalwataccen gida idan mutum Allah ya bashi gida babban gida wadatacce inda zai biya bukatarsa ya biya bukatar wani ma gida mai yalwa ni'ima ce ta duniya in ji annabi Allah ka ba mu yalwataccen gida na duniya amma na kiyama ya fi shi yalwata na biyu almarkabul hani lafiyayyen abun hawa ai kwarai kuwa na masa kana masa kire ta shi ba ruwanka da gareji amma yini gareji kwana hanya kaga ai bai ba so abun hawa mai lafiya ko mashin ɗinka ne lafiya da ka buga zai tafi za ka ji wata nutsuwa ma an dai za ka shiga harka ta turi to ko mun mutunta ka da suke sai a ce ya fito <laughs> ana cewa ka fito kowa gaban sa zai kama saboda an gaji da turi wallahi so zirga-zirgar gareji ba ta da daɗi tana da wahalar sha'ani to shi sa annabi ya faɗa ko dabba ce za ka hau malam ko dabba ce za ka hau ya kamata ka samu lafiyayyen doki lafiyayyen alfadari lafiyayyen raƙumi shine almarkabul halik shi ma wannan ni'ima ce ta duniya Allah ka bamu ka yalwata mana na uku almar'atu saliha mace saliha ta kwarai ina gaya maka wallahi komin girman gidanka komin lafiyar motarka in Allah ya jarbe ka da karfan kafa a gidanka to wallahi malam ba a cewa komai wani ne ya zo fitowa daga gida kawai bai tsaya ga ya fito a haka ka duba yadda da hulunsa aka ce alhaji lafiya kuwa ya ce ka Allah sauki wallahi mutanen gidan nan ne wato idan aka buga maka kai hulaka ma wallahi malam wallahi baka san ya zaka sata ba takalmi sai ka ɗebo da kafa ciki da silifas waɗannan mutanen malam sai dai addu'a Allah ka samu fi ƙarfin su <laughs> to waɗannan abubuwa guda uku idan Allah madaukin sarki ya baka to jin daɗin duniya ka same su ba abin ya saura maka saura ka bi Allah to abin da ya fi komai tausayi malam da bakin ciki da damuwa sai ka ga mutanen da Allah ya musu wannan ɗin kuma su suka fi kowa gudan Allah da yawan su wasu da yawa mutum Allah ya mai wannan abubuwan guda uku gaba ɗaya wallahi wani sai ga kuma a lokacin yake gudun ubangiji ba za ka gan shi a masallaci sallah ba baya iya tashi ya kiyamun laili baya iya azumin litinin ko alhamis baya yi lamarin Allah sai ya gama sai ya yi ritaya ce ustaz zan fara karatu sauran shekara biyar zan yi ritaya da na yi ritaya za mu sa karatu ustaz mana yana biya wani ustaz ne a unguwarsu wani dalibin ilimi ne ustaz za ka rinka koya min karatu amma sai na yi ritaya ma'ana karatun addini zai je a koya mai qur'anin da zai sallah sai yayi ritaya ma'ana wannan aikin nasa shine yake da priority ko shine yake sama shine yake gaba Allah sarki Allah sarki abun tausayi ke to jama'a ya kamata mu tausaya mutumin da ya fita daga cikin wannan yanayi ko baka bane yana da gida ya yalwatacce yana cikin ni'ima daidai gwargwado an fitar da shi an kai shi wannan wurin duk kudinsa duk mulkinsa duk sarautarsa kowaye shi ba a taba cewa wai dan wannan ko ba sarake ne ko wani mai mulki ne ko wani mai kudi ne ko wani mai a yi masa turu ba malam ba za a iya wani ba in an gada ma za a iya yi masu kudin nan masu halin su gada ma waye sai kabarin nasu a yi musu na daban ba a musu tono a ƙasa a gyara a sa tayil a sa AC da fanka da komai ko ba ga wani a ajiye gawar tasu a ciki fanka a rinka buga ta a rinka zuwa lokaci lokaci ana zuba mai wa janareto tunda suna da kuɗi ba za su iya yi wani amma Allah da hikimar samala Allah ya rufe basirar Allah ya rufe tunanin kowa ya yadda wannan wurin akwai matsala saboda haka babu buƙatar ma a kashe masa kuɗi wallahi wani wadatar da yake da shi ina jin ai za a iya masa rami irin wannan ba rami a cikin rami irin wannan ajiye shi kadai a rinka zuwa ma a kai mai ziyara amma a saboda wari zai wari kumbura zai zai fashe zai tsutsa so gatansa shine ya mutu a sa shi a cikin wannan farin kyallan a ya shi a dora masa itatuwa da tukunya amma make kada ma warinsa ya fita ya damu mutane shine gatan shi wallahi gida ne kuma yana jiran kowa amma dai manzo Allah ya ce ku kyautata sallallahu alaihi wasallama to saboda suna da yawa an kashe mutane da yawa a wata yace to finu al-ithnain wa thalatha fa iya hada mutum uku kwa ya hada mutum biyu mutum uku fil kabari a kabari daya wannan hadisin dalili ne na cewa ya halatta a hada mutum biyu a kabari daya mutum uku a kabari daya ko ma sama wa qaddimu aktharhum qur'anan amma wanda yafi kowa hadda qur'ani a cikin su shine za ku sa shi ta gaba Allahu akbar kaji falalar qur'ani malam kuwa kaji falalar qur'ani wanda Allah ya masa arziki da Qur'ani ya jama'a da zai Allah zai kaddara ya yi mutuwa ba shi ɗaya ba za a binne su tare da mutane to yana da haƙƙus sadara shi ya fi cancantan a kawo shi ta farko saboda albarkacin ƙur'anin da Allah ya bashi ashe ma abutan ƙur'ani mutane ne masu daraja mutane ne masu kima amma waye san darajar su yau waye san kimar su ahalul qur'an ba san da su ba ba a damu da su ba iyakacin amfanin su ya kare watakila a masallaci ko a makarantar da suke karantarwa shikenan amma al'ummar gari da yawa yawan mutane ba san kima mai qur'ani ba sai kaɗan daga cikinsu an zo irin irgen uh, population commission din nan census ana lissafawa a ciki ana rubuta matsayin iliminka kai mai karatu ne ko mara karatu aka je kan wani babban mahaddacin alkur'ani ya san Ƙur'ani malam ɗaka da waje an rubuta an haddatar da mutane limami malami mai karantarwa shi yaron da ya zo zai yi masa intabi zai rubuta information ɗinsa data ɗinsa zai ɗauka a ciki ana rubuta wanda yake mai ilimi da mara ilimi to a tsarinsu wanda yake da ilimi shine wanda ya ilimin boko su a wajensu har yau ko har gobe sai da in watakila gobe za a canja mai ilimin boko shine mai ilimi wanda bayi da ilimin boko to illiterate ne wannan da aka zo za a ciki aka ce ka yi firamare ya ce ban yi ba sakandare fa alaji ba ba ban yi ba baka je university ba ya ce aiwa waɗanda ma ban yi ba ballantana wannan ya ce baka da ilimi kenan ya ce eh, na zamani ba mahaddacin ƙurani ne babban malami ka san me aka rubuta masa sai aka sa masa illiterate jahili wallahi haka aka tafi da fam wannan shine yahudanci akan wakalla yahudanci kuma muna da daman da zamu iya gyarawa amma waye yake kan kujerar da yayi wannan tunanin bari ya gyara to shi yasa da an zo lissafi duk muna da yawa mu a nan arewa misali amma za a ga jahilan cikinmu a yaren su fa su a fahimtar su sai a ga jahilan cikinmu sun fi mu yawa sai waɗanda suka je jami'a suka yi karatun boko su ne masu ilimi yanzu kai da kake profesa a jami'a ko kake profesa a kaza ko kake da doctorate degree akan kaza ko kake kaza kai yanzu kana ganin baka yaudari kanka ba idan aka ce maka mahaddacin alkur'ani jahili ne anya baka yi wa kanka karya ba anya masanin hadisan manzo Allah mutum ya rufe ido duk qur'ani in ka jawo masa zai fassara maka ha ka duba kwakwar da ake ci kafin a tashi qur'ani wani karatu ne ake yin sa a jami'a wanda ya fi na qur'ani to amma yanzu tsakani da Allah yan boko mu ba za ku iya gyara wannan ba idan an kai report din ana duba ce most of them are illiterate yawa yawan su illiterate ne ba su yi karatu ba wannan ba daidai ne ya kamata a shigar wannan layin a shigar da wanda ya karatun qur'ani mahaddacin qur'ani a sa shi cikin masu ilimi don ko su ne masu ilimi din ƙwarai da gaske kaga a nan gurin inda musulunci yake mutunta ahalul qur'ani ko mutuwa yi su ne a gaba jama'a mahaddata qur'ani fa ko a aljanna su ne suke kusa da ubangiji a aljanna su ne ahlullah wa khassatuh ma'ana na hannun daman ubangiji na kusa da Allah wanda Allah ya ba wa ƙur'ani suka yi aiki da su sallah dai a cikin addini babu abin da ya fi sallah azamul ibadati ita ce sallah ko amma manzala sallallahu alaihi wasallam cewa idan an zo salla ana gabatar da mai aksaruhum akhdhal lil qur'an wanda yafi su qur'ani in za a jera sallar gawa mutum duhu to ana duba wanda ya fi kowa qur'ani ne a cikin mai sittin ne a gaban ne bayansa kuma shari'a ma cewa ce a nemo wanda yake kasa da shi mai hamsin mai arba'in sai mai talatin mai ashirin mai goma mai biyar mai biyu mai ɗaya mai babu a sashi can ƙarshen duniya kuma idan an zo kabarin ma yana can baya ka duba wannan fannin malam wani wa'azi ne malam dan a nuna mana muhimmancin mu mutunta qur'ani mu mutunta ahlul qur'an ya jama'a mai sharafa a titi yana da albashi a gwamnati ana biyansa amma malami mahaddacin alkur'ani da yake yawo a ƙasar nan yana ɗiban 'ya'yan mutane yana karantar da su ya haddace zuwa alkur'ani tun daga babbaƙo har satu har su zo su zama a mahaddata su zama gwanaye su zama gangaren su zama mai yawancin su galibin su duk wannan kewayen da suke kyauta suke ba biyan su yanzu mutumin da zai tara yara almajirai ya karantar da mutum ɗari ɗari biyu a unguwa yana zaune baya komai sai dai ya ba da darasi da safe in yunwa ta dame shi ya je gida a nemi abin sadaka a ci ya sake dawowa da yamma wannan wai bai da albashi a kundin tsarin gwamnati wannan baya ci wanda za a sa masa albashi don Allah babu gyara a cikin wani abu akwai gyara a menene ai suna suna contributing ne wa al'umma ai ko suna taimakawa mutane mai share a bakin titi me yasa ake bashi albashi dan yana taimakon mutane yana musu sharan titi mai koyar da mutane qur'ani bai cancanta a sa masa albashi ba wani an dauke shi mai bada shawara ne ko gwamna ko shugaban kasa sai a yi shekara hudu gwamnan ma bai neme shi ba shawara ba shi ma ta kansa yake gwamnan yaushe yake neman wani shawara wani to amma a buɗe kofa a samu ɗan abin da za a ci yana da albashi la Allah sama da dubu ɗari amma ga limamin masallacin juma'a na gari limamin masallacin juma'a na local government limamin masallacin juma'a na gunduma kaza bai da albashi baya cikin kundin ba ma san da shi ba ya zo ya sallah guda biyar kyauta idan bai zo ba ma musu ce wannan mutumin ya ta mana jinkiri baya zuwa yau in bai zo sallah ba ce liman ina ya je ne kowa ya tafi kasuwa liman yana nan yana zaune yana jira kuma a irin jihohin da zaka gama majority musulmi ne da gwamna musulmi mataimakin gwamna musulmi ciyamomi musulmi yan majalisa duk musulmi yanzu dan Allah ba za ku iya kawo gyara ba ba za ku iya kawo motion ku kawo motion ku kawo motion motion ku ce a sa wa limamai albashi a sa wa malamai masu karantar da al'umma a masallatai suna da'awa a sa musu albashi sai dai kokarin ku kawo dokar da za a yi musu tarnaki ko haka ne mana ai in za ka yi wa mutum wani abu to taimake shi kuma sun cancanta tun da kudin gwamnati ne kudin al'umma ne ko ba ne? bane ana ba da albashin nan ne ga wanda duk yake contributing yana ba da gudunmuwarsa wa al'umma sai a bashi to wani ma banzan bazara ma baya komai ana bashi akwai wanda har jariran cikin cikin matansu ma an sa musu albashi ana biyan su sannan kuma makarantun qur'ani in dai har annabi yayi magana akan wannan yayi bayani akan a girmama ma'abucin qur'ani to yaya za mu girmama ma'abucin qur'ani mu mutunta makarantun qur'ani ba wai mu bar makarantun qur'ani mu basu a gareji na mota ba galiban makarantunmu na qur'ani a garejin mota suke da yawa makarantun qur'ani yanzu da damana wallahi ba a yi idan aka tafka ruwan sama babu inda rana yara za su zauna kai akwai makarantar qur'ani da naje gefen ta maku duddufi ne kai akwai makarantar qur'ani da naje wallahi wallahi kan kwata ne suka je suka nemo taimako fi sabilillahi ka kwata ce ta unguwa babba sai suka nemo katako mai karfi fi sabilillahi aka bubbuga musu katako akai ake dora yara suke karatu ni na je wurin na gani suka ce malam kaka fa inda muke karatu yaran mu su ta wa kwata kuma kwata mai shagen zurfi irin koriyar kwatan nan mai datti a cikin ta makarantar qur'ani idan kana neman makarantar da kowace talauci ba ina ma maganar makarantun allo na gargajiya na almajirai ba namu na islamiyyun na cikin gari ku gaya mun makaranta nawa ce take gina take da azubuwa take da standard malamai da ake biyan su albashi nawa ce babu sai wani bako wani kabila ya zo daga wani wuri nesa ya zo ya bude kama gidan haya naira dubu ɗari ɗari da hamsin ya ɗebi yara naziri ya tafka musu school fees kuma mu ɗebi mu kai ya bude secondary school ya ninka school fees ya sa kuɗi mai tsada kuma muna gaggawa mu ce oga taimaka a ɗaukan mana yaran mu su wannan suna da kima su wannan suna da daraja ana zuba kuɗi a makarantu na private schools amma makarantunmu na islamiyya suna ina mu yi wa kanmu hisabi ya jama'a idan dai har za mu rinka karatu muna aiki da shi to ya kamata mu yi mu ga yaya za mu taimaki 'ya'yan mu samu ƙur'ani kuna buƙatar limamai babu unguwar da ba ta bukatar limamai ya na kamsu salawat ya na juma'a annabi ya ce limamai su zama tuma abuta qur'ani wani tanadi kuka yi a unguwanninku na samar da limamai nan da shekara goma Ya'yanku guda nawa ku ɗauka kuka sa suka haddace qur'ani kuka dauki nauyin karatun su kuka mutunta makarantun da suke yi dan nan gaba idan limamin unguwa ya mutu wani ya muku limanci waye ma yake wannan tunanin bari mu tanadi yara kaza nan gaba in sun girma sa zama mana limamai Allah ya sa mana sallar gawa in mun mutu wa yake wannan tunanin wane ne yake tunanin bari mu shirya wane mu taimake shi ya je waje ya karatu ya ilimi na addini dan ya zo ya zama mana babban limamin mu na juma'a mu taimaka masa wa yake wannan amma ai kuna shirya yaran ku tura su je siyasa ko ya fito kansila tun daga local government ya tsallaka ya zama dan majalisa na jiha daga nan a ce wannan rabul ai ya kamata ka tsallaka abuja kai ma ka shiga duk ana ta kimtsa shi ana shirya shi duk an yi wannan so ina so in ce da ku jama'a makarantun qur'ani suna cikin wani hali na kakanika sannan ma'abuta qur'ani suna da qur'ani akwai su ana karatu amma ba su da future ba su da mustakbal yaro zai zo ya kare rayuwarsa ya ta karanta alqur'ani din amma in yace ba su mustaqbal ba su future a rayuwar duniya kenan wani amfani al'umma za su yi musu taimako nake nufi ba wai future ta lahira ba su kan ku su ne masu future a lahira ko ba haka bane ba amma al'umma da suke yi wa hidima wani tunani suke musu wani masallaci ne suke tunanin yau sallar layya ta yi bari mu kokari mu tara wa limamin mu tunda baya zuwa kasuwa bari mu tara masa kuɗi ya yanka ragon layya ko bijimin layya tsakani da Allah sai dai ya saka riga mai tsada a ce wannan mutumin fa za mu tuhume shi yan kwamiti masu fitina eh za mu duba sha'aninsa ya yake canja riga laifinsa tun da liman ne ba zai canja riga ba su al'ada bahaushe kenan liman ba zai sa riga mai kyau ba ladani ku ya isa dama ko kana da shi ma dai ka sako farkakkiya za a ce wannan lada ne yayi kwari in ba haka ba watakila kaza watakila kaza ya kai wannan tunani ya kamata mu yaƙe shi ko mu sa wa yaranmu kimanta alƙur'anin su so shi ba wai malaman ƙur'ani su zama a makarantu ma su ne wanda ba su da wata daraja a idan mutane ba a makarantu ma kaga ba su da wata kima ba a mutunta su ba a damu da su ba wata makaranta wani dan uwa yana magana yana zuwa ya ce ko malamin qur'ani ma ɗaya ma babu ya je dan yi nasiha wa mai makarantar ya ce ranka dare duwa kana musulmi makarantar ka ba qur'ani saboda Allah mu kuma yayan musulmi ne abin nan darasin qur'ani yaran mu ce kullum ba ce wallahi ustazan ne babu su wallahi sai ce ka je ka nemo mana wani ustaz ko zai mana fi sabilillahi ka duba renin hankali fa da rashin mutunci sauran duk ana biyan su waya neman wani ustaz wani fizo billahi shine yanzu yake magana waya aje ai fi sabilillah aje a karanta min babin da'awa <laughs> la ilaha illallah jama'a kayan mu kenan wannan kuke ji mu ya mu ne gida da rata ci gida wallahi in ana faɗan abin da muke mala abin bai da kyau so da Allah mu yi abubuwan da zamu mutunta wannan alqur'anin mu kimanta shi yaro an zo a makaranta ga malamin su mai musu lissafi ado da kwalliya ga mai musu kaza yana damewa ga mai musu kaza malamin qur'ani in yazo riga daban wando daban kuma idan yana jin bacci to damun bulala yake rike sai haka yace aitilawa <laughs> Sai rike haka ina ga ana tambayan wani yaro wani irin malami kake so ka zama duk aka zaɓi malami ba wanda ya zaɓi malamin ƙur'ani malam yanayi ne mai da shi haka kuma mu ne da kanmu muke ƙasƙantar da su so da Allah ya al'umma ya ummatal qur'an ya ku al'umma qur'ani ku mutunta qur'ani ku kimanta qur'ani ku darace qur'ani ku bude makarantun qur'ani ku sawa malaman qur'ani albashi mai kyau ku girmama ma'abuta alkur'ani a cikin ku ku daraja su dan Allah ya girmama su ya kimanta su manzon Allah ya mutunta su ya ce ko mutuwa suka yi a sa su a gaba in an zo yin sallar gawa manzon Allah ya mutunta ma'abuta qur'ani ya ce ko kabari ne inda za a sa sama da mutum daya to lalle mai qur'ani shine a gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wa qaddimu aksarahum qur'anan qala fa kana abi thalitha thalathatin mai eh, riwaya yake cewa babana shine mutum na uku daga cikin waɗanda suka mutu aka kashe a wannan wa kana aksarhum qur'anan a Uhud kenan yace kuma babana shi yafi kowa hadda qur'ani a ciki fa quddima sai aka gabatar da shi aka ce aka aka sa shi a gaba shine a gaba tunda annabi ya ce a gabatar da shi wani hadisi Abu Dawud da ne ruwaito shi da Imam An-Nasa'i da Tirmidhi da Imam Al-Baihaqi da Imam Ahmad da Ibn Majah muktasaran a takaice amma jerin hadisin kamar yadda muka karanta shi anan asyaqul siyaqul na imam nisa'i ne az-ziyadat kulluha lahu fi riwaya duk kare-karen da ke ciki yana cikin tsakanin baka baka bracket bracket din nan din na imam nisa'i ne a wata riwaya wa kaza hiya inda ahmad dun al-ula kare-karen akwai a riwayar imam ahmad amma banda na farko wali abi dawud wal bayhaqi as-salisa da ibnu dawud da bayhaqi riqari na uku din in ka duba bracket na uku to shine na waɗannan imamu tirmidhi da ibnu maja da baihaqi kuma suna da na hudu inda yace wa ahsinu din nan sannan kuma yace wa tirmidhi al-khamisa ƙari na biyar kuma shine na wato wato wato na biyar na na imamu tirmidhi inda yace fa kana abi salisa salatatin wannan ƙarin tirmidhi ne yace hadisi ne hasanun sahih tirmidhi albani yace qultu wa madaru sanadihi ala humayd bin hilal وقد رواه عنه أيوب السختياني على ثلاثة وجوه yace hadisin nan gabaki ɗaya yana kewayawa ne akan wani mutum guda daya. wannan hadisin da muka faɗa yana kan Humaid ibn Hilal ne Humaidu ibn Hilal Ayyub as-Sikhtiyani ya ruwaito daga gare shi ta fuskoki guda uku al-awwal na farko anhu daga gare shi sai kuma an Hisham bin Amir hanya ta biyu Sani anhu daga gare shi sai an abi addahma an hisham hanya ta uku a salisa anhu daga gare shi an sa'ad bin hisham an abihi hisham waɗannan su ne hanyoyi yace wa qad taba'ahu ala awwali a fuskan nan ta farko ta anhu an hisham bin amir akwai wanda ya mai mutaba ne Suleiman ibn Mughira an Humaydin bihi kuma Suleiman ibn Mughira sika ne amintacce ne kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya faɗa Allah masa akhrajahu an-Nasa'i wal Baihaqi imamu nisa'i da bai haƙi suka ruwaito wa ahmad wa taba'ahu alal wajhi salis fuskan nan ta uku ta samu mutaba'a wato ta hanyar jarir bin hazim yace haddathana humayr bin hilal an sa'd bin hisham ibn amir albani yana da kawo mana wasu hanyoyin da za su nuna mana karfin hadisin kuma cewa lallai annabi ya faɗa akhrajahu as-salasatu al-madhkuruna وكذا أبو داود وعنه البيهقي متاني قد أكون نند أكا أمبتا سكرويتو أكا إمام أبو داود دكما بيهقي رويتو دقريش قبادة وهذا الوجه أرجه عندي لهذه المتابعة وأنا فسكا دي فدادن albani ya ce ta fi wato rinjaye a wajena وهي أرجه من المتابعة الأولى Tafi wato rinjaye sama da mutaba'ar da aka yi wa na farko ta fuska guda biyu awwalan anna Sulaiman ibn Mughira yatajja bihi Muslim dun al-Bukhari wannan mutumin Sulaiman ibn Mughira Muslim ne kadai ya kafa hujja da shi banda Bukhari farawa lahu makrunan bi ghairihi ya ruwaito gare shi amma tare da taimakon sa. bi khilafi Jarir bin Hazim amma in ka duba jarir ibn hazim faqad ihtajja bihi muslim wal bukhari kaga da wanda bukhari da muslim suka yi tare a kansa da wanda muslim kaɗai tare a kansa wahafi wanda bukari da muslim suke tare a kansa so kaga shi wannan suleiman ibn mughira muslim ne kaɗai a kan shi amma jarir bin hazim da muslim da bukari din suna kai shi yasa ya farin jayar da wannan na biyu an fihi ziyadatan min siqa wa hiya mu'tabara akwai ƙari daga wato siqa ziyadatu siqa ƙari na amintaccen mutum a cikin hadisi abun lura ne fakana min al-murajjihat yana daga cikin abubuwan da za su rinjayar da wannan hadisi din akan wancan mutaba'a ta farko wa ala hada fa isnad al-hadisi sahihun kama qala at-tirmidhi akan haka albani yace wannan hadisi da muke tattaunawa a kansa hadisi fa ingantacce ne lafiyayye ne kamar yadda tirmidhi ya faɗa wa ala wa huwa ala sharti ash-shaykhaini yana kan sharadin bukhari da muslim asani hadisi nabi ar-rajul min al-ansar wani mutum daga cikin mutanen madina yake cewa kala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rajulin ansar wa ana gulamun ma'a abi فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوسي وفي رواية لرب له في أخرجه أبو داود والبيهقي والرواية الأخرى له وأحمد والسياق له وإسناده صحيح كما قال النووي في المجموع والحافظ في التلخيص قلت وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق والتوسعة والإحسان والمعروف عن الشافعية وغيرهم استهباب الإعماق وأما ابن حزم فقد صرح في المحلى بفرضيته واختلفوا في حد الإعماق على أقوال Majmu في المجموع أو غيره ما لا ألبانية كواديسي نبيو dangane da nuna mana wajibcin zurfafa kabari da yalwata shi da fadada shi da kyautata shi ana cewa wajibi don ku sani tilas ne kisa mai yawa yawan kaburrukan mu ana yin wani mamakon ruwa in ma da hanyar ruwa a makabartar kwashe mutane yake sai ga da ruwa ya zo ya bi kawai sai dai ka ga alkafani a waje ko ka ga kasusuwa ko da an zo saboda dadewa yanayi ya kawo a gari ya zo wajen ko na makamancin wannan sai ka ta ganin kasusuwa mutane kawai a fili saboda an zo binnewa ba a yi tono mai zurfi ba a tona a yi zurfi da shi sosai duk da cewa malamai sun yi saɓani wato zuwa ga iya ina ya kamata a kawo zurfin kamar yadda ya faɗa cikin almajmu sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu kawo su da taimakon Allah a zurfafa a sa mutum can can ƙasa abin ne shi ko ruwa ya zo ya share wannan tudun da ake yi tun da daman shari'a ma bata yi daya wannan tudun ba shi yasa sai ta ce zurfi da shi to ko ruwa ya share ba zai samu ainihin wato kabarin ba ina fatan wannan sako ya ishe ma masu tonan kabari kuma wajibi ne gaskiya ƙungiyoyi na addini idan hukuma ba ta yi ba ƙungiyoyin addini ya kamata su kula a rinka shirya wata stamina ta musamman ga masu tonan kabari a kowane gari a musu stamina ta rana ɗaya rana biyu lokaci bayan lokaci a kira malamai sanannu da suka san wannan harka ta ilimi a girmama su a gayyace su idan sun gama a yi musu kyauta a ba su certificate cewa malamai sun karantar da su nan kabari amma abin da kowa yana da bukatar su kullum kuma sai an yi amma sai a ce an bar mutanen da ba su karanta abin ba su suke yi kuma sun yi kokari ma daman yawanci wannan ma kyauta suke yi ba biyan su ake ba kaɗan ne ake samun wasu ƙananan hukumomi a wasu jihohin suke dan ba su dan allowance amma galiban masu tonon kabarin nan sun dogara ne da wannan sadaka da ake ba su za su yi ta ce mamacinka ka Allah ya ji kansa amma fa suna bukatar ka bada wani abu ne kwarai kuwa ana gamawa zai bi ka sai sun gane waye mai mamacin zai bi ka Allah ji kan alaji Allah ya yafe masa yana bukatar ka ya dauko ka yafa masa idan ya ga za ka tafi baka bayar sai ce alaji ba ba da abin sadaka ba na tonan gabani kuma gwamnati ba za su samu su albashi ba mai share titi yana da albashi na faɗa na mai ko ya guri masu sharan titi kuna da daraja ne a waje na wallahi kwarai da gaske a inda ake mutunta su ake ba su albashin kenan ko ba haka bane ba to amma mai tonon kabari shi bai da kima da shi ma za a sa shi a wannan layin ha ba yi da daraja da za a sa shi a wannan layin a bashi albashi sannan su ba su da matsayin da za a rinka yi musu wani kwas a koya musu in gwamna ya mutu ba sun za su tona kabarinsa ko ba gama ne in sarki ya mutu su za su tona kabarinsa me yasa ba za a yi empowering ɗinsu ba a taimaka musu su ma a sa su cikin ƙungiyoyin da suke taimakon masu sana'ar hannu masu aikin hannu a yi musu kwas a ba su certificate su rinka yi da izza cewa a ilmance suka yi ba wai a basu kawai da ka su yi ta ba da mutane fatawa in gaya maka iya ganin damansu su kuma dole ka hakura ka bi su tunda su ne malamai a makabartar so albani ya kawo wannan hadisai ne don ya nuna mana waɗannan abubuwan suna da muhimmanci a ashe yanzu tonan kabarin ma akwai hadisai a kai ashe maganar yadda za a yi kabari ma da faɗinsa da zurfinsa duk ashe akwai hadisai a kai ashe ba gargajiya ba ce ko gargajiya ne ashe ilimi ne ashe addini ne to wajibi ne ko hukuma ba ta yi ba in ba ta farga ba ta yi muna fatan Allah ya ji da ita ta yi amma kungiyoyi na addini yana da kyau ku yi a dan yi musu istamina a mutunta su a taimaka musu lokaci lokaci alhazan birni a dan sayi shadda na dan kaya a kai musu a mutunta aikin da suke a nuna ana appreciating abin da suke ana jin daɗi ba wai kawai kullum a rinka zuwa ana ba su canjin katin waya ko canjin goro ba in an binne mamaci ba la sun wuce haka gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wannan mai riwaya yake faɗa cikin mutanen madina yace mun fita tare da manzo Allah sallallahu a wata jana'iza ta wani mutum cikin mutanen madina ashe manzo Allah yana fita jana'iza eh to kai ma ka rinka fita lallai a tarihi a ga kana fita jana'iza kana raka gawa wa ana gulamun ma'a abi ni kuma ina yaro tare da ni ashe ana tafiya da yara ma eh tunda ya ce ina yaro tare da babana ashe iyaye ya kamata ku rinka daukan yaran ku kanana ku rinka nuna musu lalle fa kuma fa karshen ku nan ne yaro ya san kabari yaro ya san mutuwa a tsoratar da shi a nuna masa lalle ba Allah tun yana yaro kun ga yace wa ana gulamun ma'a abi ina yaro ne tare da babana fajala sallallahu alaihi wasallam ala hasiratil qabri sai ga manzon Allah sallallahu alaihi ya zauna a bakin kabarin hasira baki gaba gabar kabarin yana koyawa mai tonan kabarin yadda ake yi faja'ala yusi yana yin wasiya yana umarni ya amuru a wata riwayar yumi'u yana ishara yana nuni wa mai tonan kabari ilal hafiri mai yin tonan kabarin annabi yana nuna masa wa yaqulu yana cewa Ausi min kibalin ra'as je ka ta bangaren kan ka ƙara fadada wa ma'ana daidai kan yayi matsi faɗaɗa shi ashe annabi yana tattacewa akan tonan kabari ashe ilimi ne tonan kabari ashe ba jahilci bane kuma bai kamata a bari gargajiya ta jagoranci abin ba ausi min kibalin ra'as ya kai mai tonon kabari fadada ta wajen bangaren kai ausa min kibalin rijilai ka da faɗaɗawa ta wajen ina ta wajen kafafuwan wataƙila mai tonon kabarin ya yi shi matsatsi ne kun ga maganar ausa a ausa din ko yanzu idan ka je kai musu magana ka ce gyara can gudun sai ce kaza ba aikin ka wani wallahi haka suke faɗa in kun lura da yawa a yi haƙuri fa waɗannan mutanen suna da daraja in kun lura da yawa masu tonon kabari ina ba su son gyara in eh to Sun iya mulki da sarauta kan abin kuma ba su ji an nuna musu yawa akwai wanda suka fi sanin abin ba ko mutanen mu sun dauki taunan kabari wani abu ne kaskantaccen abu eh wani abu ne tozantaccen abu ba wanda zai yi ana ganin talaka miskini shi yake da yawa a wurare ba wai haka fa yake a shari'a ba wannan wato al'adanmu ne da ɗabi'an mu haka muka mayar da hakan so wanda ya brok bai da kowa bai da abin da zai yi a yanda fa mutane suke gani ba wai ina cewa haka bane kawai shine sai ya tafi tonan kabari wani kuma ma sai ya gama tsiyarsa ta duniya ya gama rashin kirkinsa gaba daya sai a ce tab ai barnar da kai ba abin da zai magance ma sai tonan kabari <laughs> wani da gaske akwai wanda tantiran marasa kirki ne sai mutum ya je kama tona kabari yana ganin tona kabari shine zai kusantar da shi da Allah kuma ya gare samu rahama ba ka da bambanci da sauran musulmi wallahi ai kwarai da gaske Allah ne zai baka ladan kayi kai taimako ko sabilillah amma kaka dauka tonan kabari zai shigar da kai aljanna matukar baka ba Allah ba kaka dauka tonan kabari zai shigar da kai aljanna baka sallar jam'i ga kuskuren da kake yi kana sallar farilla a cikin makabarta a tsakiyar kabari sai kaga sun kabbata sallah suna yabo su ba abin da ya dame su saboda malamai ba su kai musu ziyara ba ko ba ka bane ba a yi haƙuri yau dai kan lakanin namu ya faɗa kan masu tonon kabari a yi haƙuri a yi mana afuwa Allah ya fi mana annabi ya masa gyara kuma ya karɓa manzo Allah yake cewa larubba izkin lahu fil janna ina muku albishir wannan mutum insha Allah ta'ala yana da reshe na dabino a gidan aljanna tuntunin Allah ya haska manzon Allah cewa wannan mutumin ma da za a dan aljanna ne larubba izka in an ce izka ina irin nonon dibino din nan to yana da shi a gidan wato a gidan aljanna rashin dabino kaga wannan ya dace hadisin abu dawud ne da imam al-baihaqi wa riwayatul ukhra lahu riwaya ta karshen kuma duta ce wa ahmad da imam ahmad wa siyaqula siyakin hadisin na imam ahmad ne wa isnadu sahihun kama qala an-nawawi fil majmu' Azizi kam isnadin sa ingantacce ne kamar yadda nawawi ya faɗa cikin al-majmu da imam al-hafiz a cikin at-talkhis albani yace wa zahirul amr fil hadithaini zahirin umarni a cikin wannan hadisai guda biyu da muka karanta ya koyan uwa na masu saurare zahirin abin da ya bayyana magare ni cewa ashe wajibi ne a yi kabari ya yi zurfi wajibi ne a faɗaɗa kabari wajibi ne a kyauta kabari dole ne saboda umarnin annabi ne sallallahu alaihi wasallam akai wal ma'ruf an shafi'iyya amma abin aka fi sani a wajen yan shafi'iyya mustahabbi ne a zurfafa kabari mustahabbi ne a zurfafa kabari ibnu hazam a cikin muhalla yace dole ne fa kai farilla ne in je ibnu hazam yace annabi yace ayi a ce wani mustahabbi ne yace kawai ayi kabari ya zurfi duk kabarin da aka yi shi bai zurfi ba an saba wa annabi to amma malamai sun yi sabani iya zurfin zuwa ina ne za a kai insha Allah ta'ala zuwa sati mai zuwa mun munje da rai lafiya Allah bamu kai wa? wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh satin da ya wuce cikin wannan abin da muka ɗaga muka nuna na breziya da ake samu na mata ana da wannan cututtuka a ciki wani bawan Allah ya zo ya karba a matsayinsa na ma'aikaci na asibiti a ɗaya daga cikin asibitocin nan muka ce shi ma tunda almajirin wannan masallaci ne to ya ɗauki wannan abin ya je su samu na'urorin da suke aune-aune da gwaje-gwaje a je a tabbatar mana a gwada mana mu ga yadda ke cikin wannan abin to ya je dai tsawon sati guda yau dai nake samun rahoton cewa wai babu kayan aikin da za a yi za a gwada abin saboda na gaya muku cewa za a je a yi to kuma kaga za ku saurare ni ko to shi kuma ya dawo ya ce babu kayan aiki ba a samu kayan aikin da za a iya auna wannan ruwan a gane me a ciki ba na ce yanzu asibiti babban asibiti cikin manya-manya asibitoci a garin ana da mutane ana dasa koda ana cire koda ana cire wane ne ana kaza ana auna auna duka amma babu babu abin da za a iya auna wannan abun a gane to haka ya faɗa Allah ya muna masa addu'a Allah saka mai da alkhairi ya kokarin da yi in kuma siyasa ce ta duniya kuma to wannan kuma to kaga dai wani abu ne daban ba mamaki kuma la Allah an yi din an gane tunda za a faɗa watakila a ji za a ce to a asibiti kaza an yi to ba mamaki masu abin su bukadu ba mamaki shi ma da ya kawo labarin a ce to waye baka izini ka je ka kai wani rizal na aikin mu ko kuma wannan wani abu ne private irin dai abubuwa dai ga sunan dai kun riga kun fi sani to wannan ma zai iya faruwa watakila an yi an gane din kuma barin ba zai faɗi ba to mu dai muna gaya mutane mata ku daina sayan breziya mai soson nan kwakwara da ita kawai shi kenan kuma inda Allah ya taimake mu a ce muna da gwamnatin da ta damu da al'ummata a ji wannan kalmar da kyau Allah ya sa a ji haushi a yi gyara inda a ce muna da gwamnatin da ta damu da al'ummata a ce an gani a wasu ƙasashe wannan abin da ake sawa a brazil nan su sun faɗa a bidiyo mun ji suna cewa kansa ne cutar kansa ce kuma gashi a bidiyon an samu matar aka sa a matsayin misali wanda ga maman na ce ya kumbura ana cire tsutsutsi a ciki a taƙaice dole bantara yake da kansa nonon dole sai dai a yanke kuma sai aka samu a cikin jihar ku ko a cikin kasar a cikin al'ummarku ku gashi suna amfani da waɗannan abubuwan alal ya kamata a ɗauki wannan abun da muhimmanci a yi ta program a gidajen rediyo a cewa mutane su daina sawa ni yanzu kun ganin muna ta magana da ni ne da ku iya kofar nasarawa iya cikin gari iya ina yan uwanmu da suke ƙauyuka a karam kallon shekaran jiya na hadu da wata bafulata na a wani wuri bafulata na ce na Allah ya sa abin yana mota ta na ce bari ne ne da'awa na daga na nuna mata ta ce subhanallah don dume <laughs> abin ya girgiza ta sosai to suna nan iya da yawa a daji nawa za a yi abin nan mata nawa ku tambayi ma'aikatan asibiti mata nawa ake yanke mata nonanta kuma cutar ciwon kansa ne yadda yake in ya shiga penetrating yake yana ratsawa daga kafa in ba a yanke wasu ya shiga har kugunka bala'i malam bai kamata yanzu wannan abun bayi da matsayin da gwamnati ya kamata ta sa shi a ido a yi program a kansa kuma a yi bincike amma gane daga wace ƙasa ne take turo mutane wannan ake halakar da al'umma dan Allah ba za a iya yi ba kawai sai dai mu a bar mu limamai da masu karantarwa a masallatai mu ta ihu mu iya inda muke ba ma ji ake yi ba kawai sai a shiru a kyale gobe wata za ta je ta sai wannan brazil yanzu bai kamata a yi taro da 'yan kasuwa ba ƙungiyoyin 'yan kasuwa bai kamata su ɗauki wannan abun su kira 'yan kasuwa masu 'yan blouse a gaya musu ga bala'in da ya shigo kan al'umma muna gaya wa mutane masu odar kaya irin wannan su dakata su daina kuma ba gashi ana rubuta made in china made in china a je a dubo mana a china a ina ne ake wannan abun a tambaye su me dalili yanzu ba mu da wakilan da za su iya mana wannan to la yan kasuwan wala jami'an gwamnatin wala wala din babu kowa kawai an barwa samari matasa da malamai malamai sai ta wazi a masallatai su kuma samari sai ta dauka suna sa Facebook da YouTube da Twitter da abu nan shine iya gudun wanda za su yi nan kuma abin ya tafi bayan wata uku wata hudu a dawo a ci gaba da sawa wala abu akwai ciwo kwarai kwarai da gaske ranar nan mun fita na gaya wani ma'aikacin gidan rediyo anan yana zuwa nan karatu na ce masa ya kamata ku zo a program akan wannan abu to matsalan ma in ka zo kai ba mamaki a ce sai an biya sai an biya a sa a ji. amma ya kamata a ce an yi program kuma ya kamata masana likitoci su dauki wannan abin su duba shi su bayani wa mutane amma kurin wai sai a bari abin kawai a yi ta faɗa a yi shiru haka wani ya je ya yi magana islamiyya su an buɗe suna komawa take aka samu guda bakwai kar ka tona waɗanda suka faffashe an jefar da birejiyar ma ba a sani ba an kamu da ciwon Allah ya sauƙi wannan ke cewa malam assalamu alaikum da Allah malam a ji hankali gane da mutanen da suke izgilanci wa gemu da kuma tsayar da gemu don mutum ya tsaye da gemu sai ga ana masa izgilanci to ya kamata mutane su sani cewa gemu addini ne kuma gemu ba ra'ayina bane ba ra'ayinka bane Manzan Allah ne ce ai abinda annabi ya ce ai kuma Allah ne ya ce ai ko ba haka bane Allah ne ya umarci manzan Allah da sako kuma ga al'umma annabi yace o oh, fulliha ku cika gemun ku warku shawari ku danda tsaye gashin baki khalifal majus ku saba majusawa umarnin annabi ne so duk wanda ya tsaye da gemu ya bi manzan Allah ne to dan me zaka yi mai izgilanci sai dai kai wa annabi izgilanci kenan laifinsa guda ɗaya ya bi manzon Allah kurin ka zage shi ka zagi gemunsa ka ci mutuncin gemunsa wallahi za ka ridda yin izgilanci da gemu zai kai mutum ga ridda dan malamai suna faɗa malamai kida suna cewa izgilanci da abu guda ɗaya cikin shari'ar addinin islami shari'ar addinin musulunci guda ɗaya kai izgilanci da ita za ta iya raba ka da musulunci in za ka tsayar ka tsayar ba za ka tsayar ba ka rufe bakinka kurum ba za ka tsayar ba to shikenan sai ka jira sakamakon da ka haɗu da shi da ubangijinka amma kai baka tsayar ba kuma ka ci mutuncin wanda ya tsayar ko kai izgilanci da shi wannan ba daidai ba ne. kuskure ne Allah yana cewa kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastazi'un yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah kuke yin izgilanci la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce ko hanzari ka ku bayar kun riga kun kafirce bayan kun yi imani kun kafirce da Allah kenan yin izgilanci ma addini kafirci ne sai ya kamata yan uwa a kiyaye a kame baki kuma kada a rinka faɗin maganganun da mutum zai kai shi ya dan rabu ya yi asarar ya sallarsa da azuminsa da yake yi Allah gane da mu ya halatta maza su shiga gidan da aka yi mutuwa su yi wa mata ta'aziyya na ba laifi idan matan suna cikin hijabi idan an yi mutuwa a unguwa ba laifi wasu maza ba kowa da kowa ba wasu masu muhimmanci wanda suke da alaka ko manyan mutane ko kuma manyan unguwa ko kuma dangin mamaci ko abokanan mamaci ko yan uwansa za su iya shiga su yi wa mata ta'aziya matansa ya iyayensa su yi musu ta'aziya a cikin gida amma matan a gaya musu maza za su shigo sai su gyara zaman su su lullube jikinsu shi kenan sai a shiga ya musu ta'aziya magana da mace ba haramun bane ba da Allah malam salatin annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim shi ma ya halatta eh ya halatta amma malamai suna cewa gajere ne bai gama cika ba cikakken salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid salat ibrahim ko shi ko wannan sa. amma allahumma salli ala muhammadin wa sallim bai gama cika ba kamar shi Nasiruddin Albani ya bayani a cikin sifar salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yace muna neman addu'a Allah ya yi mana abin da yake damun mu to Allah ya yi mana damuwa kan ba wanda baya ciki kowa in ka bashi dama zai yi bayanin damuwarsa mutumin da yake yin azumi yana cikin azumi sai ya suma na minti biyar sai ya dawo malamai suna faɗa cewa daga cikin wanda da ke karya azumi shine mutum ya fita daga hayyacinsa idan mutum ya fita daga cikin hayyacinsa amma ya ɗauki lokaci amma wannan bai fi watakila minti biyar ba ko na abu sai ya sake dawowa to amma wannan insha Allah zan bincika in ji shin me suka ce akan gajeren soma insha Allah bi idan zan aje takaddar tunda kamar yanzu kaga wani yanayi zai sami sai ya fita daga hayyacinsa ba minti biyar sai sake dawa to sai mu ce sha ruwa ko amma in ya dauki lokaci mai tsawo wannan kaga is normal sanannen abu ne ko ba haka bane sai abini bashi insha Allah malam kirma ka tuna mun kafin sati mai zuwa wannan yace malam Allah saka maka da alkhairi ya mai da kai gida lafiya da ni da ku duka gaba daya Allah ya saka mana da alkhairi mai da mu gida lafiya yace da Allah na neman yan uwa mahalarta wannan majalisi mai albarka su taya da addu'a Allah ya ba wa mahaifiyata lafiya ta ji bawan Allah sa ce ba lafiya ya aiko ai mata addu'a Allah ka ba ta lafiya idan kuma lokacin ta ne zo Allah ka ba ta kyakkyawan cikawa yaya ingancin hadisin da yake cewa ba wanda zai kubuta daga matsar kabari akwai hadisin launa ja ahadun min dardaqil qabr lanaja sa'adu bin mu'ad wasu malamai suna cewa hadisi ne mai rauni da wani zai kubuta daga matsa kabari da sa'adu dan mu'ad ya kubuta da ka kawo hadisin da isnadin sa ne to sai mu iya fahimtar ko na ina ne amma dai wannan wanda na gaya ma in shi kake nufi wasu malamai sun raunana shi wannan ya ce assalamu alaikum malam an ce idan mumini ya mutu ana zare masaransa da an zare masa za a tafi da shi sama sannan a da kofofin sama a wuce da shi ya je ya yi ma Allah sujjada mala'iku suna taya shi murna eh, to malam dan adam yana sanin lokacin da ake tafiya da shi a lokacin da ake buɗe ƙofofin sama da lokacin da ruhinsa ke yi wa Allah sujada a hadisin da na sani ba wai shi da gangan jikinsa ne ake tafiya da shi ba ransa ne ake dauka a tafi da shi Allah yake sa mala'iku su karɓi ran wannan bawan Allah ba wai shi gangan jikinsa ba in wannan ne kuma hadisi ne ingantacce ran ake dauka a tafi da shi har ma a hadisin ya zo idan bawan Allah ne mumini na kwarai ana tafiya kanshi da ya zo sama ta kaza sai su ji kanshi ce wannan wane ne ya ayya taharruhu tayyiba wannan rai mai albarka mai tsarki ran waye ce ai wannan wane wane kenan na duniya bayan Allah na kwarai malam da suka bautar da kansu wajen bin Allah wataƙila ba a san shi ba fa nan ina amma Allah zai sa mala'iku su ɗauki ransa kanshi za a kai wa ubangiji ran idan kuma mutum fajiri ne fasiki ne mabarnaci Allah ya kiyaye mu suna haurawa sama mala'iku za su ji doyi yace in su ce ma ayi hadihin hadihi ruhul khabitha wannan wace irin rai ce wannan mai doyi mummunan rai sai a ce ai wane ne sai su bi shi da la'anta ai ran wane ne na duniya mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza ce a nesa da mu da ita haka malam mutane suke gamuwa da irin waɗannan abubuwa malam Allah ya rangwanta mana Allah ya fi mana yasa akwai bukatar mu kyautata alaƙa mu da ubangiji mu samu yabo a duniya mu samu yabo a sama kafin lokaci ya kubuce mana lokacin da ba za mu iya nadama mun yi ta ba za ta yi amfani ba bi Allah kar a gaji da bin Allah bayan Allah kar a gaji da nafila kar a gaji da zikiri kar a gaji da zuwa karatu zaman karatu zaman addini ne wallahi lada ake ta rubuta ma ana kan kalima da nabanka kar a gaji da neman lahira tunda ba a gajiya da neman duniya ko ba ka ba a ci gaba da neman lahira ta bugawa takarda ta ƙarshe wani bawan Allah ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da tsawon rai amin Allah ya ƙara mana duka yace da Allah mala na rubuta maka wannan takarda ne domin ka ja hankalin mutane dangane da wannan shiri da ake gabatarwa a rediyo wai shirin yin goro ce wallahi malam shirin ba karamin bata tarbiyyar yara matan aure da matasa kai har wasu dattawan mutane ma suna sauraron wannan shiri yana yi tasiri a kansu ce wallahi malam abin zai baka mamaki abin da zai baka mamaki ce shine malam makarantar yan mata sai ka ga malami yana lacca amma wallahi wasu sun sa headphone suna sauraron shirin yace malam wallahi har a asibiti kaga mace a asibiti za ta je au tana zaune an karɓi katinta amma ana kiranta amma hankalinta yana can tana fama da wannan shiri ce malam ba abinda ba abinda ake koya wa mata a cikin wannan shiri irin har ma da wani lokacin sa magana akan wacce ta je gidan boka ta yi kaza ana ta musu magana akan zuwa gidan boka zancen batsa saba wa miji taurare wa miji da sauran makamantansu ga irin yadda mutane suka karɓi wannan shiri musamman irin mutanen da za ka ga ba su san ma me suke a rayuwa ba don allah malam a faɗakar wallahi malam yaɗuwar wannan abubuwan ba ƙaramar musiba ba ce ga mu al'umma musulmi kuma malam inda hali a ba wa gidajen rediyon shawara ta musamman don su daina sa wannan shiri domin a gudu tare a tsira tare ya ce malam ka yi bincike za ka samu sama da abin da na rubuta akan wannan shiri malam assalamu alaikum allah mai da malam gida lafiya na karanta takardar ne don ku ji da kunnen ku wani dan uwa ne ya rubuto kuma alhamdulillah an yi faɗakarwa na yi huduba na yi bayani akan wannan ya abin Allah ya sanar da ni kuma na faɗa na yi karatu a tafsirin sabuwar gandu na yi bayani shi ma na faɗa na faɗi soshi da kuma haɗarin abu alhamdulillah ni ma na ji ba don komai ba dan in yi wa'azi in san me ake faɗa kuma na ji na ji kuma abin da ake faɗa na farko abin da muke gaya mutane su gidajen rediyo ku lura da wani abu guda na farko dai babu wata gidan rediyo da aka gina ta anan tsarin ta yake tafiya akan tsarin musulunci harka ce ta kasuwancinsu kun fahimci wannan suna yi ne yadda mai shago zai kasa kaya samu kuɗi to haka suke na ɗaya kenan amma ana samun ɗaiɗaiku daga cikinsu waɗanda jagorori ko ma'aikatan gidajen rediyon suna respecting abubuwa da za su yi tasiri wajen ladar tarbiyya ba sa son sawa ko ba za su sa ba ana samun ɗaiɗaiku su ma ɗin ana ɗan challenging ɗinsu don wasu 'yan taɓari ne a bari komi ma a saka akwai masu wannan ra'ayi amma akwai waɗanda 'yan gari ne suna kishin al'umma su da jama'a su ba su bari a sa kowane shiri da zai iya tasiri da illata tarbiyya akwai wannan ku fahimci wannan sannan shi gidan rediyo na ko ina ne da kafafen wata labarai babban abin da suke sha'awa audience audience masu saurare to duk abin da suka ga ana yawan sauraron sa to har wani rediyo ma wanda baya yi to sai ku ga ya dauka shi ma yana yi dan me dan shi ma a rinka zuwa a saurare dan su riba su a saurare su ai yasa suke da kishi a tsakanin su ba karamin kishi ba me yasa wani yake shiri kaza ake yawan sauraron su mu ma bari mu kirkiro wani a makamancin wannan haka suke wannan competition din to su kawai abin da ya dame su su yi abu a saurara sai kaɗan daga cikinsu ne da suka fi damuwa da wannan abun ko da mutane suna son suna saurara wani irin illa zai iya yi wa al'umma wasu suna wannan tunani wasu kuma gaskiya ba sa yi kuma duk maganganun da ake faɗa suna ji ai akwai ma'aikatansu ana tare da su akwai wakilansu ana tare da su amma abu ne guda ɗaya a matsayinka na malami na wannan dan ka gaya musu su fa neman kuɗin suke kuma ba su gina rediyo nan sun ce su fa addini za su yi ba dai watakila su dauka wataƙila ba za su dauka ba ina fatan kana fahimta yawa amma idan an yi wa'azi na gaba daya yayin da malamai suka haɗa kai kowa yi ta magana aka ta bayanai aka ji gari ya dauka to sukan dan janye saboda tsana za ta shiga ina fata ana fahimta to kaga yanzu wanda suke sa shirin idan ba su daina ba kaga mutane za su tsane su za su ga cewa shi ba su da kishin samar da tarbiyyar su. shi wannan shiri da ake yin sa rai dangin goro abubuwan da shi wannan dan uwa ya rubuto a ciki abubuwan kaɗan ne ma ya faɗa kuma babban alamar cewa shedanci ne daman yadda mutane suka karɓi abun yadda shedan ya kumbura abun ni da ido na gani na je banki wallahi ma'aikacin banki ne ya tsaya saurari mutane ma yana ma da wani yadda kaga bala'i akwai ɗalibar da ta gaya mun ce wallahi tallahi malamar su lakcara ce sun lura da ita duk timetable ɗinta da ya ci karo da wannan wallahi ba za ta zo ba kuma in ma ta shiga lokacin yana iya za ta fita kamar za ta kama ruwa sai a je a bi ta ofis sai ga ta je ta kunna rediyo tana sauraron wannan masifar wallahi na yi magana da malaman islamiyya ba ɗaya ba biyu da yawa suna nan sun ce daman magana ƙari ƙarin karatun ƙur'ani a wannan lokaci ma idan ya gindaya da wannan lokaci ba ya kai malaman boko ma an samu lakcirori ma wasu a jami'a lakcara ne a jami'a sai ya ƙi yin karatun sai ya fita ya saurari wannan abu wannan wani irin bala'i ne wannan a asibiti mace ta je asibiti tana layi an karɓi kacinta wance wance daga unguwar dudu ba za ta fito ba saboda hankalin ta yana wannan akwai uban da ya bugo min waya ko shekarun jin ina tare da shi yace malam saura kaɗan a harbe min yata a garin nan saboda wannan to ta saka abun ta rufe abun nan dinta kunnanta ta zo wajen sojoji kuma ga ta yadda take wata kaya ne guda sai aka ɗauka ta yi ta ɗauko nan abubuwan ne ana ke ke wallahi ta baya gurin sun fara kukin din bindiga sai wani ya ce ku dakata wallahi aka zo kan yarinya nan wallahi malam wato ba san me take ba sai da aka kama ta ta dawo hayyacinta aka caje ta sai aka ga wannan abu ne kun ga kenan wannan akwai wani nau'i na sihir sihir ce tunaninsu ka rabu da mace da harkar soyayya in dai za a yi magana ta soyayya ta kaza saboda idan ana yi wato rayuwar ta ce za a dauke ga baki ɗaya sai ta ga kamar ita ce ai ai duniya ce ake dauke ta daga nan gurin a kai ta wani wuri muna magana da <laughs> muna magana da wani wani ya mun fatawa yana tambaya na wani babban mutum a kusa da ni to ya ji kawai an abarci wannan sai ce wani shi yana da dadi ai na ce kashi na fara ragargaje shi sai ce to akrama kallahu abin haka yake shi hawa malam da girman ka da wannan me kai ga wannan so ala ayi hal akrama kallahu na faɗa nake cewa a cikin hudu na faɗa nace nace illar wannan abun guda ɗaya ƙarya ce daman sunansa mai ƙirƙirarren labari yaya musulmi zai zauna yana sauraron ƙarya yaya wani zai zo ya zauna yana karanta mutane ƙarya wani ya je daga wata nisan duniya ba ma a garin ba ake karanta abin ba ma a nan ake karanta shi ba daga wani wuri yake karanto shi ya zo ya harbo shi ya kawo shi kurin a zo a yaɗa mutane idan akwai hizba tana aiki idan akwai shari'a commission tana aiki ya kamata su duba wannan abun ina kwamitin ko ina wane ne masu tace fina-finai eh ba ana tace fina-finai ba to su ma labaran da ake karanta wa mutane ya kamata a yi ne a tace su ina majalisa mai zama tana tattaunawa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to ga wannan abun yana nema ya jawo mutane illa ƙarya ce da koyawa yara batsa da soyayya yarinya ƙarama ba ta kai ta kawo ba an koya mata soyayya an koya mata son maza ga fandarewa maza duk mutumin da matarsa tsautsayi yasa za ta yi masa abin karyawa a wannan lokacin to wallahi tallahi rediyon ta ne a hannu shine a gaba kuma ka tambayi masu gidan kai in baka da mata kai me ma ka sani ma fandara wa miji so mun gaya wa mutane muna maimaita musu babu alheri a cikin wannan shirin kuma ku haramta wa 'ya'yanku ji haramun ne kuma a ji me yasa haramun saboda karya ne idan akwai wani malami ko wani wanda zai zo ya kare jin abin kuma ya faɗa mu ji sai ya kawo mana wata aya ko wani hadisi da ya halatta a ji ƙarya kuma me hukuncin makaryaci a musulunci me hukuncin mai yada ƙarya me hukuncin mai taimakon ƙarya ga lalata tarbiyyar mutane ga kashe mutane ilimi malam ana zana wa da ne ko aka kama yara yan mata wayek da ne ko aka kama yara yan mata wallahi sun haƙura zana jarba suna jin wannan masifa wannan wani irin bala'i ne wannan matan aure ku da mun ba a magana ka san duk kowa ya je gwada matarsa wallahi ina ga maka kaga mata aure duk ma'aikata gidan rediyo na sun san su waye da wani ne dai wancan kwana biyu ban ji ta ba lafiya duk sun ce sun nake su kuma duk wakar da aka sa sun iya tare ake karewa da su da mun ba wasu jin rediyo irin mata saboda ba abin da ake sai dai a ci a koshi kurin a abin so dan Allah ku gaya wa iyalin ku su ne san cewa saboda barnar da ke ciki kuma yanzu zan Allah ku duba ku bincika waye ya rubuta littafin waye ya rubuta littafin dan Allah wani babban malami ne wani babban intellectual ne ya mutum a duniya wanda ya bada gudunmawa ya san rayuwa kurin mutum ya zauna a kirkiri ƙarya ya rubuta ya kawo kuna ta karantawa wai abin ciwo a karamakalla wai dattijo a yi haƙuri dattawa dattijo da furfura dattijo wannan lokacin ya haide ka gan shi haka dan kunna mu in ji da Allah ya dan lika ya je yana ji dattijo fa tsoho da shi yana jiran kabari ba haba ustaz so da Allah ayi kokari a kiyaye mun fada mun maimaita kuma mun yi bayani kuma kuma ku ta rubuta a Facebook haka za mu yi ta yi duk lokacin da barna ta zo gari mu haɗu mu yaƙe ta ko ba ka bane a yi ta yaɗawa a yi ta Allah wadarai da wannan shirin mummunan shiri da kuma duk waɗanda suke ɗaukan nauyin a shirin su ma suna da gudunwa yawa Allah ubangiji ya takaita mana Allah ya gyara halinmu. Allah ya sa aljanna ce makomanmu Allah ya ji kan mamatan mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh